illallah la ilaha illallah jerin gwanon maulidin bana inda abuja yan hilaku zikirullah a hababu da sauran kungiyoyin tijjaniya suka yi jerin gwano dama dai irin wannan rana hutu ce a najeriya inda yan ɗarikun sufaye suka yi bukukuwa don wannan murnar da yan ahalu sunna wal jama'a ke ganin bidi'a ne aliyu sisa pass shine jagoran maulidin na abuja shi maulidi ma'anarsa shine a nuna murna da farin ciki ga babbar rahamar da Allah ya bamu shine annabi Muhammadu idan shekara ta zagayo Rabiul Awwal ya zo to sai al'ummar musulmin duniya baki ɗaya su taru su yi maulidi don su nuna farin cikin su da godiyarsu ga Allah subhanahu wataala ta hanyar karanta tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da irin ɗabi'unsa kamar hankulinsa da irin halayensa da irin alkhairinsa da irin yawan kyaututunkarsa to za a ta karantawa kowa da kowa ya ji don ya haddace kuma don ya yi koyi da ɗabi'un maza Allah masu kyawu amma da mun dawo mun ɗunki a ƙarƙashin kalimar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi muka bi koyarwar annabi muhammadu wanda muke taro a yau saboda murnar zagayowa da shekarar da aka haife shi shine maulidi to kanmu zai haɗu ba za a tuhume mu ba ba za a tsane mu a duniya ba shi kuma bashir shehu ɗayiru rubauci a taron ɗaliban makarantu 'yan tijjaniya ya yi dirar mikiya ne kan 'yan hakika inda ya nisan su da sofanci. Suke zama 'yan hakika su abin da suke hakika suna cewa sun yi wani abu shi askaru sun yi ma'arifa da haka su dokar shari'a ba ta kasu ko ba su bi zahirin shari'a ba ba su da laifi da haka sai su yi ta abubuwan da suka gada ba sa sallah ba sa ibada sannan ko suna faɗawa matan mutane su ce wai komi duk ɗaya ne kuma ƙarya suke yi. inda duk ɗaya ne ba fito taɓa wani su ya tsaya kan titi mota ta zo ta bige shi ce duk ɗaya ne ba ba fito gari wani su ya kai sadaki auren uwarsa ba sauran ɗalibai ma sun nuna farin ciki ga wannan taro karo na hudu Abuja salamu alaikum sunana Abdullahi Umar na zo daga jami'ar Gombe Gombe State University za ka samu ilimi ilimin da ya shige iya wa'inda kake je a wurinka kuma za ka iya haɗawa saboda akwai manyan malamai da suke zuwa a wurin wasu professors ne wasu doctors ne suna zuwa su yi faɗakarwa su yi bayanai muhimmi akan harkan ɗariƙa na abun da ya shafi jami'o'i da kuma ɗalibai na makaranta. sunana abdullahi a madu na zo ne daga federal university kashere wasu jami'o'i irin jami'ata da da ina da matsalan yin waziba sai na fita ƙauye na dawo cikin makaranta na yi wazifa yau gashi alhamdulillahi ina wazifa har ma muna ta karuwa gaskiya babu abun da za mu ce sai dai mu ce mun gode wa Allah dama dai tun kafin ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ake wannan murnar inda za a ci gaba har watan gobe yayin da wasu kuma suka lula birnin Kaulak don saboda ziyara ga hubbaran Ibrahim Inyas Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya